Hausawa Top TV tashar al'umma. Tofa, bayyanar bidiyon Musa mai sana'a a ƙasar Saudiya a cikin masallacin Madina, yayin da yake so lalle sai ya yi larabci da wani yaro balarabe ya ɗauki hankalin al'umma. Inda Musa mai sana'ar bai iya larabci bai dage lalle sai ya yi larabci a cikin wato masallacin, inda lamarin da ya janyo mutane suka ringa dariya cewar. Tabbas Musa mai sana'a a ko'ina yake a haka yake lalle sai ya yi abin dariya. Ga dai bidiyon ku kalla. Shayi janjamin. To to eh? Ha ha To kamar yadda kuka kalla Musa mai sana'a kenan wanda shi dama kusan yanayinsa a haka yake na abin dariya. Bayan bayyanar bidiyon na Musa mai sana'a a jiya a ƙasa mai tsarkin, jama'a suna ta tattofa albarkacin bakinsa akan wannan al'amari inda jama'a suke ta ƙyaƙyata dariya saboda irin yadda Musa mai sana'a ya dage lalle sai ya yi larabci ya ringa soke-soke daga ciki har da gutsuro wani adisi, wanda yake cewa jiblatul kulubi alaman sana ilaiha wa buguduman a ilaiha wanda yake batun cewa an gina zuciya a bisa mai kyautata mata da kuma afsakin wanda yake munana mata inda Musa mai sana'an ya gutsuro yake kokarin sai ya nuna wai kyautata wadda wannan yaron yayi na bashi wannan wato shayi babu shakka dai wannan lamari wasu na ganin cewa musa mai sana'an dama can a haka yake shi dai inda ya zauna sai an yi raha da shi inda wasu ke ganin cewa ya za yi musa mai sana'a ka je madina babban masallacin annabi ka je ka ringa irin wannan abin wasu na ganin hakan bai kyautu ba abin da musa mai sana'an yi inda wasu kuma kawai dariya suke yi akan lamarin suna ganin cewa kawai shi dai ɗan raha ne dama duk inda ya je sai an yi raha A zahiri dai babu shakka Musa mai sana'a kusan duk shekara za mu iya cewa yakan je wannan umara inda umara ce je yi wato ƙasa mai tsarkin inda da yawan jaruman kani wanda ya sanannu yawanci sukan je kamar yadda a wannan shekarar ma da yawan su sun je wannan wato guri inda kamar irin su Aisha Humaira da dai sauran jarumai suna can a ƙasa mai tsarkin inda suke yin wato wannan ibada wato ta umara da fatan Allah ya karbi ibadunmu Allah Ubangiji ya sa waɗanda ba su je ba su ma su samu su je kamar irin aikin haji da umarar. To masu saurari za ku ci akan wannan bidiyo na Musa mai sana'a muna jiran jin shirayen kuma gode.